Wani lamari mai cike da ban tsoro da ya biyo bayan abkawar da mahara suka wa garin Amarawa a kan iyakar Nijar Najeriya mako guda da ya gabata shine tsoratar da kabilar Fulani da ke wannan yankin inda matasa cike da kushi sukan shiga farautar su abin da ya sa Fulanin arcewa daga garuruwa ko kusan garuruwan zuwa wani wuri domin tsirar da rayukansu. Sai dai kasancewa jama'a na haɗuwa na ciki da wajen Najeriya akan iya iyakar da ta haɗa Nijar Najeriya a manyan kasuwanni shi yasa dattijawan wannan yankin yin kira ga matasan da kar su sake taɓa kowa kuma su bar fulanin su ci gaba da harkokinsu nawa da kullum da zaran ba wata shaida ko hujja da ke nuna aikata wani ɗanyen aiki suke yi kamar yadda Alhaji Juma Amarawa ke bayani. Jama'a muna kira ga matasa don Allah don annabi duk abin da mutum zai yi shi bar dokar doka ga hannu ne kuma ku sani shi ko mina na an kai mutum zalunci in ya bari Allah shi na zai isa mai don haka don Allah don annabi jama'a matasa ko ka bayan mu mu muna gaban ku amma muna son ku koyi tarbiyya don Allah don annabi da an ce abu ya faru ku bar kokarin ku dau doka ga hannunku ku je akwai hukuma ku je ku neme ta ku hada mata don Allah don annabi ku zan ba zuciyoyin ku hankuri saboda mu samu lahiya da zama lahiya duk abin da ka samu ga duniya in babu zaman lahiya to wallahi bai ma ciwa gare ka saboda haka don Allah don annabi matasan mu muna kiran ku birni da ƙauye don Allah don annabi ku bar ɗaukar doka ga hannu hannunku in kun kaji abu ya faru to ku yi kokari ku faɗa ma jami'an tsaro in kun faɗa musu kun ɗauki naku nauyi saboda haka don Allah don annabi muna kiran ku ku daina irin wa gabata da amfani tarbiyya ta yi abin kwarai in mutum ya yi tarbiyya za shi cince ta gaba saboda haka muna kira gare ku don Allah don annabi ku yi hakuri Allah shi ba mu lahiya da zama lahiya bayan mutane goma sha biyu da suka mutu a harin ranar Lahadi har yanzu ba a gano na goma sha uku da jama'a suka tafi ceto ba har 'yan ta'adda suka kashe su abinda ke kara fushi wa jama'ar garin amarawa inda suka yi kira ga 'yan kidnapping din da su bakka su gawar su kuma masu aikata wanga abu Allah ya shirya shi su Allah shi kaddare su bari kuma don Allah don annabi ina kira gare su in sun ji ni ga rediyo don suna cikin daji in sun ji ni ga rediyo don Allah ko tun da sun taba kiran mu su kire mu su ce muna gawan mu na wuri kaza mu ɗauki abin mu mun dangana shikenan Allah ya hukunto da haka ba su sun ka hukunto haka Allah ya rubuta mun dan kidnapping ina kira gare su don Allah don manzon annabi in sun san inda gawan bawan Allah ga shi su faɗa mana waje kaza mu zo mu ɗauko abin mu mun dangana kuɗin da sun ka amsa kuma mun bar su da Allah suna hannun hannun su su faɗa mana inda gawan mu take mu zo mu ɗauko abin mu mu masu sutura tunda sai da sun ka amshi kuɗin mu naira miliyan biyar daga baya an ka ba mu labarin sun kashe shi saboda haka Allah na nan wallahi su sani in babu tsuha akwai mutuwa in babu mutuwa kuma akwai rashin lahiya kamin mutuwa ta zo duk wanda Allah ya halatta duniya sai ya mutu su sani aikin da suka yi sun cince shi za su gan shi in Allah ya ni ina da tuji mai shekara saba'in yau ta mu ta kare su ma su za ta kare da yarda Allah kwanciyar hankali dai ta dawo da rana sai dai da dare ya karato dubban mutane ne ke kwarara janguriyar Nijar a kan wannan iyakar ta Nijar Najeriya domin kwana a matakin neman mafaka da tsirar da rayukansu Haruna Bamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar